yau kuma za mu shiga bayan jiya mun ƙarasa game da falalan yin addu'a an kawo misalai da dama a alasabilil misal kawai la alasabilil hasri ba wai iyakarsu ba ne kawai an kawo misalai ne don a ba da misalai game da falalan to yau ma ga wasu nan daga cikin misalai da za a kawo na ladubba na addu'a domin kowane abu yana da tsarinsa kamar yadda muke magana cewa kowane abu yana da shurut yana da asbab sannan yana da zawalul mawani to haka waɗannan abubuwan suke ranar mun yi magana a can baya da ake maganan falala addu'a to lallai akan yi ayi an yi addu'a Allah tabaraka ta'ala zai ansa Allahumma illa in ya kasance akwai wani abu wanda ya hana ansan ta bangaren mutum kenan wataƙila mutum bai cika sharuɗan ba ko kuma an samu wasu mawani waɗanda suka tare to yau za mu fara magana akan ladubba ne shine adabu آداب الدعاء وأسباب الإجابة ba da kuma abun da zai sa a karba idan mutum ya yi akwai nan ba a ƙasa ya ce unzur hadhihi al-adab wa asbab al-ijaba ma adillatiha fil asli ya ce a koma cikin wato adiba wannan maganan adabul wannan na addu'a da abun nan ɗinsu da sabubban karba da dalilai wato asalin littafin kamar wancan littafin da ya mana magana jiya kenan wanda muka ce a duba ko wanda aka yi magana cewa sharhu kitab na addu'a da kuma aroka da sauran abunan din su da ya magana kai to a wannan din ana so za a iya gani a ciki akwai akwai littattafai da an yi bayani akan waɗannan to sai kuma ya fara magana بعد أن ذكر المؤلف وفقه الله تعالى فضل الدعاء من الكتاب والسنة bayan malam ah, ya kawo mana falalan addu'a wanda ya kawo mana min alkitabi was sunna dakara adaba du'a'i wa asbab ma asbab ko abin da zai sa in mutum yayi addu'a na karba yana da gayatu ahammiya mutum ya lura da wannan domin dai da an gano addu'an nan mun yi magana kan falalarta cewa ita ce babban ginshiki cewa ba ma wani abu da Allah tabaraka ta'ala ya fi so ga roƙon shi ba abin da ta mutum ya ga wani ladabi zai yi wajen yin wannan babban aiki sannan kuma menene abinda da in yayi su za su sabbaba in yayi addan a karba ai ba so ake a yi ta haka na banza ba tun yana so ne yayi a karba bi ikhtisarin ala nahwil ati gashi nan a takaice dai za a kawo su kaman haka nan ba na farko shine al ikhlasu lillah abinda mutum duk zai yi shi saboda Allah ikhlasu! wanda mun sha maganar nan sannan abu na biyu kuma kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to komi ya haɗa wannan duk wata ibada ba za a yi ta ba sai da yi don Allah shi yasa za a ce innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka da niyoyi suke tafiya aka idan niyyar mutum ta zama mai kyau tana da manufa mai kyau sai Allah ya taimake shi akan wannan niyyar tashi wa hadha huwa a'zamu shurut wannan shine mafi girman sharadi al-ikhlas akwai nan ba kasa al-shaykh hafizahullahu babi ya yi babi babi ya bayyana bayani dalla dalla a littafin sa wanda ya adab Hadihil adab fi kitabihi an-nafis shurutud du'a akwai shurutud du'a Ina da littattafai da yawa shurutud du'a farji ilaihi yace ka koma ka duba littafin shafi na 24 sa'ad ai shine shafi na 100 ai 24 ka duba littafin kage shi ma wani littafin ne daban saboda yana da littafin nashi na ibn nan ba Sheikh Sa'id bin Wahab al-Qahtani rahimahullahu ta'ala na'am saboda haka mutum yana so wato yayi magana wa hadha huwa a'zamu shuruti qabuli du'a wa ahammiha wannan shine mafi girman sharadin a karbi addu'a kuma shi yafi muhimmanci wa aukaduha kuma shine wanda yafi karfi fal ikhlasu Allah in wajen addu'a kai tsantsa Allah kake roƙo ba haɗa shi kake da wani ba dama da muka kawo tauhidul uluhiyya misalin sa sai da aka ce wato shine wato shine abin nan ba tauhidul uluhiyya shine kadaita ayyukan bayin zuwa ga Allah isti'anati wal istighatha wan nazar dukkan su wadhabh nan huwa alladhi taduru alaihi dawairul ijaba shine wanda dukkan zagayawa akan shi akan shi abin yake zagayawa wa huwa ruhul ibadati domin shine asalin ran kowace bauta wato Allah tabaraka wa ta'ala wa qad amarana subhanahu Allah tabaraka wa ya umarce mu annabahu wanda muke nema mu yi tsantsa saboda shi qala ta'ala wad'u Allah mukhlisin wato ku roki Allah ku kira Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu tsarkakewa lahu din shine ake neman wani abu a wurin shi so ba ko suna so ko ba sa so suratul ghafir wal ikhlas fi du'a huwa tasfiyatu du'a wal amal min kulli ma yashubuhu وصرف ذلك كله لله تعالى وحده لا شريك له ولا رياء ولا سمعة akace shi aikin nan in an tashi shi ikhlasi fi du'a a cikin addu'a in an ce ikhlasi huwa tasfiyatu du'a shine mutum ya tace ya wanke wannan ta'ala a sannan mutum ya juyar da wannan gaba ɗaya zuwa ga Allah baya haɗawa da kowa wahdahu la sharika lahu shi Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wala riya'an wala sum'a kada mutum yayi dan a وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wala haula wala quwwata illa billah subhan alhamdulillah subhanallah wala haula wala quwwata illa billah kai ka kwanta ai kaga shikenan aka ce an gafarta ma zanubanka ko sun kai kun fatte ku me yasa saboda wannan tsarkake يتوفى الأنفس حين موتها وفي منامها ka gani Allah yana karɓar rayuka a lokacin da suka ta hukunta mu mutum sadda mutum zai bacci bayan su kullati qada alaiha baya nan shi yasa a ibnul qayyim cikin littafinsa ar-ruh yake cewa ya tafi wani wuri ya tafi wata duniya ya je ya jiyo labarai ya jiyo maganganu inda ba dan in ya dawo yana haduwa da shaidanu ba to da duk abin da ya je ya gano in ya dawo da gaske ne to amma in ya je ya dawo sanda zai dawo kafin ya dawo jikin mutum ce yana bacci bayan sallah azhar zuwa lokacin la'asar sai yayi mafarki wani malamin kuma ya mutu shi kuma da yayi sai kawai sai an karbe mu da dare mun mutu shi kuma yana bacci sai ya farka da ya farka daga bacci kawai sai ɗaliban shi suka zo suka ce mun so mu zo mu tada ka mu ce maka malam wane ya mutu sannan za a wuce da makabar da kabar da gawarsa lokacin zuwa mu an riga an kai shi kabar sun yi magana sun aka ana yi kuma ina jin Sufyanu Thauri ne lokacin da ya mutu ai shi ma an yi mafarki aka ce wanda sau da haka ana yi sosai yana da gayatu a hammiya sai dai littafin ne kawai yana bukatar mutum ya karanta da kan shi gani akwai abubuwan ban mamaki game da maganar rai game da irin yanda masana abin suka yi rubutu a kai sau da haka shi sa ake mafarki idan kai mafarki sai da ya ba mu maganin shi sallallahu alaihi wasallam saboda kada mu zo mu rikice bayan shi sai ya ce ya ba da magani guda biyu su za a riƙe kawai ya ce idan kai mafarki na alkhairi mai daɗi to mala'ika ne mala'ika yakan zo ya ba mutum labari shi ma idan kai mafarki mai daɗi to wannan sai aka ce wannan mala'ika ne ya baka labari mafarki mai bugi duk da mafarkin mutane daɗin shi ya bambanta wani yi mafarki kawai magabata in suka yi mafarki sukan yi iya kokarin su ne su fassara shi da lahira da abun nan ku duba imamu malik cewa aka yi fashi mala'ikan mutuwa ya gani kawai ya daga hannunsa haka ya nuna masa biyar ya ce masa biyar shi da ya tashi kawai sai ya ce a kenan yanzu nan wannan mafarkin fa zai iya ɗaukan yanzu saura minti biyar in mutu Ko ko saura awa biyar Ko ko saura kwana biyar ko saura sati biyar ko ko wata biyar ne ko shekara biyar shi kawai sai kawo nan ba ta yi zai samu miliyan biyar ba damu ne kaga an daga ka ka ce akwati biyar na zai makan shi sai ya ce kada ya makan shi ma mugun fata biliyan biyar zai samu sun da an daga biyar ce to billions kenan billions biyar shi kenan kullum za ka ga ana gaya wa mutane akwai wanda na san shi nan ba irin abu ba da nan ba ta yi ce ai wane ne yana ta tara kaya yana ta tarawa yana ta tarawa ba iyaka wallahi ko kobo bai bada ba kuma abokina ne tare muka taso sai ƙarya kullum ƙarya har na gajima na ce kai kama mutum a gaya ma mutum ka yi abun nan ka san abun da za ka gabatar kafin abun nan ka makara amma wannan zai za ka ji ya ce za mu yi ko mutum sai ya taima Allah ƙarya ce Allah ne bai ba su ikon yi ba ka komi ka tara amma mutum ya ce ya ce shi bai zai abun nan ba ne kana mutuwa suna nan suna ɗoki yanzu har sun zo sun buɗe gidan sun kwashe komi yanzu sai dai a fara sai da gidajen kuma na to shi injiniyan shi kadai sani ko to sai kwashi na kwasa shi ma kafin tashi ta zo kwashi kenan ba to kaji to shi injiniyan sai a ta yawo da shi yana nuna in ya ga dama to Allah zai ba mu mafita to da kowa ya san abin da ake gaya masa ana gaya mutum abin nan ba ba akwai kwana uku ba ta zo nan wannan ta zo ta gaya mun ta ce ta ce ka ko ne na ce Allah ya ji kanshi na ce ban ji na ce to Eh, ɗazu sai gashi ana ba da labari ai ka ko ji ce daji Allah ji kanshi ce ya ce a wanda ke gaya ya ce ka a rayuwa malam yanzu ka har tana gurin ta taho daga wani wuri ta zo kawai a zo da bota. wuri duba da mutuwa ta kai duka ta kai duka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi magana ya ce bai halatta wata mace ta ƙi yin kwalliya saboda wani nata ya mutu sama da kwana uku sai dai mata shi ba mutum biyu ba wai suna roƙon alfarma ita ba ta iya kaiwa wata hudu da kwana goma nan tana ta kaba saboda ita kafin nan ta ƙagara ita ba ta iya zama tsakaninta da Allah ba ta iya don Allah a dawo da ita arba'in a nan garin na san wanda mijinta ya mutu aka zo ba a kwana bakwai baka tare da ita ta yi shamfo ta fito daga jirin wando sai su turko ta zo ta gani ta ce kai ta ce to wallahi tallahi ba za ta yarda da wannan ba sai dai ta ɗauke ta tafi da ita gabanta ta ce ba za ta bata gidansu ba in dai wannan shine ta kaba to kaji to haka ake yanzu saboda haka yanzu za a samu wasu dauki rabi sun ce saboda me an ce wuri fiye da ɗaya sun ce saboda me wasu ma sun fara auren su ma da yawa ce ita ma tun da haka ne bari ta je ta auri mata ko ta auri mazan ma guda hudu ita ba yadda za a yi a ce an mata haka to irin wani dai abin da ake cewa ku yi dai mu gani za a gani in wasa ya yi kyau ka gani kowa ya abin da ya ga dama amma dai mutum ya sani fa matsalar umru duk yadda shekaru sai su koma suna shirka sai su dawo da abin ko da suna rike da abin da suke bauta mawa idan suka ga jirgi ya fara tangal tangaza sai tab nan ba nan ne mai cin ba mu yadda shi Yesu su yadda shi kawai su fara roƙon Allah ya Allah ya rabbana ya Allah ya Allah Allahum duk sun san wannan su yi ta roƙo su yi ta roƙo su yadda komi in suka ga sun tsallaka su jawo shi su ce to taho gunki yanzu kamar an gode ma an gama aiki an tsallaka ashe sun sani ana karba sosai sosai gaskiya ne ta yanzu kamar yanzu addawa malam Muhammad idan aka yi wa mutum alkhairi ai kamar yadda kaga an ce duk abu mai danyen zuciyar nan mai danyen hanta kyautata har ya ji daɗi ya ce Allah ya biya ka wannan abun da kai wato ba za ka gane wani abu ba wani lokaci sai in ka ga abun nan wata rana ina ba ku labarin nan wata rana na je wani wuri hakin mota na na sauko na ce mai sannu da kawon kifi sannu ya ce mashi da Allah so nake dan taba ruwa ko zaka abin nan bai ce ah why not sai dai wurin ruwa cikin ko wani abin nan da yake da shi wani sai dai wurin ruwa ya bani gefe na je na gama na kama ruwa na gama da na tashi kawai sai na ɗauko ina da dubu biyu ne kuma gare ni sai na ɗauko ɗaya na bashi da na bashi dubu ɗayan nan ya kallan ya kallan kawai sai fara kuka ya ce ni kaba na ce eh to me me a ciki ya ce ah ya ce ya daga hannu sama ya ce ya yayi yayi wallahi sai naji kamar ya hada mai duka biyun yayi yayi yayi sai ya ce shikenan sai yadda abun kama kifin kawai ya ce ya gama ya ce dama shi yadda wannan abun kama kifin ne ya ce in sai gida kaga yanzu irin wannan ya kake gani Allah ya ansha wannan jiddeji na ce maka abun kamun ki da kugiyar abun kamun ki yadda su fa yayi wani ta wallahi jefar da su yi kawai ya ce sai gida ce shi ya gama ya ce a ka ci gaba da ya ce a ina da za mai sai dai a saka mai da halin shi mun yi magana da wasu nan suka faɗi wata jiha. kai bari ma an gaya maku ban san faɗi jiha ne ka ga kaman an aibanta su amma jiha ce wadda aka santa ma da kayan da arziki da yawa na kayan kayan abun nan ko wallahi daga Jos din nan wasu suka ce wasu suka ba da labari in dai ba haka bane kuma Allah shi amma dai su suka faɗi suka ce akwai wasu wanda da dama yanzu sallan nan ba su samu daman sayan kayan miyan da za su yi miya ba sai dai suka rika haɗa shinkafan da man gyada kawai da yaji suka ci ran sallah ba su samu kayan miya ba a wai dan kada in faɗi muku na nan ku ce an nan garin ko wannan fa in kun ji wanda suka samu shinkafan kenan ba to nan asiri bane ina nan a cikin markaz din nan wani ya zo ya bani labari ya ce akwai makwabciyarsu ya ce yau 'yan roban nan ta tumatir dubu hudu sai ya ce gari shi kuma kawai lokal ɗaya dubu biyu ko da ɗari nawa ne na manci adadin abin da ya faɗi kada in faɗi abin da ba aka yi ce ba amma dai dubu biyu da wani abu ne to yanzu waɗancan da suka samu garin sai suka ga idan suka tuƙe shi ai gari ya ƙare saboda haka bari su riƙa yin shi a matsayin talge sai su ɗauko su zuzzuba ma yara kawai kowa ya tashan talgen na ya zama kaman kunu so da haka in sun tuke shi garin ya kare don haka yanzu za su yi masa talge su sha gobe ma su ƙara yin talgen ba a tuka shi ya zama tuwo saboda kada wannan yayin da wasu su kuma suna ta samu ba su sani ba ma na suka gode ma Allah to kun da na zo na ce to wannan kam lalle ya kamata a taimake ta muka dan samu wani abu aka aika mata na shinkafa wanda ya kai shinkafan sai da ya ƙara dawa ofis ya same ni ya ce wallahi da ya kai mata shinkafan nan fashewa da kuka ta yi to mai cin talge kwana uku na ce mashi to mu ma dai muna fama da namu amma dai irin waɗannan abun waɗannan irin waɗannan har suka kai irin wannan to lokaci a ɗan rika sanar da mu Allah ya sa mutum yana da wani hali lokacin yana iya ɗan taimakon su koda ba koyaushe ba ne sai dai mutane kuma in suka saba to ka ni kuma a wani da kayi mai so ɗaya gani daga nan shikenan sai kuma ya ɗauka kullum akwai kuma raddaba wallahi akwai wanda ya kai so nawa yana zuwa ban taba ce mai ina bashi wata rana da ya zo ina ciki aka hana shi abun nan ba sai ya je waya ya ce na zo gate amma sun hana ni shigowa na ce eh ni na ce gaskiya ni na ce saboda mutane na yawan zuwa ni yanzu suna hana ni abin da zan yi ban san zaka mutane za su zo ba kowa ya zo kawai sai mutum ya faɗo mai ya zo ya tsaye da sai ya ce to yanzu yaushe zan dawo na ce kakka dawo <laughs> na ce kakka dawo sai ya ce a, ah, to abu ne yadda aka sa na ce to yau babu yau babu akwai ranar da ya zo sai da na bashi dubu biyar to amma yanzu da na ce mai babun nan in ka ji maganganun da ya yi mamoni ta wala sai ka sha mamaki ya ce a malam usman ai bai kamata ma ka riƙa gaya ma Allah irin wannan ba Allah ya gama ma ko <laughs> wallahi tallahi ka dai hana ni ne kawai ni na za kai. ni ne na san hana ni kai wallahi tallahi ni na san Allah bai hana ka ba dan haka sai duk ka ce yau ka hana ni na ce to a tabiya haka din yau tabiya haka ba shikenan ba to to amma ka yace an hana shi ne da haka shi bai zama wata ila di ba zan lambar da kokobo ba to da haka wani in ka fara bai so daya ka fara so biyu ababalan malam da ya zo kawai da gangan kawai ya zo kawai da ya zo kawai ce ce nuna mai ginin ne ce kaga abin da ke gaban mu na yanzu mu matakan nan muke to to shi yasa abin da ka ce maka man gyada da yashi shinkafa da yaji suka ci ranar sallah kai to yanzu kai masu maganar nama ko kai masu maganar me aka yanka gidan kuma man gyada da shinkafa ranar sallah kuma ana ganin kayan miyan babu abin saye ana gani ba da za'a yi kuma wasu sun samu ba su sani ba ya kamata mu rika tunani muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wani yayi magana na gani da wani ya turo min wani bayani yace in kana so ka gano cewa an ga mai ma komi ka je wuri uku kawai sun ishe ka na farko yace ka tafi asibiti kaga waɗanda suke asibiti kwance kaga wani halin da yake cikin asibiti har ya kai ga ya kwace ma Allah ya dawo nashi ne shi kadai saboda idan ya juya sai ya koma yana wayyo Allah na wayyo Allah na kafin ya zo asibitin nan da an nuna ma abin da ya satin da ya wuce in ka ganshi sai ka sha mamaki in ba dan Allah shine Allah ba ba yadda za a iya ƙara kiran shi kuma ya kalle shi to amma Allah sai karbe ka shi shi kadai ke da wannan sifa wuri biyu na biyu ya ce ka tafi prison ka ga yadda su suka waje mai hankali shine wanda ya wa'asu da wasu kai din da kake nuna ka asu da ka gansu haka ka asu ba wai ka nuna ta a su dan masu kuɗi ne dan wani wannan duk ba mun riga mun san wannan ba tuntuni karuna ma ba yana in an zo ba har karuna ake bada misali da shi ba amma ai da ake bamu kissan karunan ma ai ana bamu ne dan mu wa'astu ba wai dan mu rika ba duniya labari an yi wai karuna ya mi muka koya da muka gani kai da kaje ka gansu a makabartan mi ka koyo mi ka canza me ya canza ma da kaje ka gansu ka san asalin su ka san su kai ka ma san su wani ma dan ka faɗi sunan su bai ma san su ba ma kai da ka san su da kaje ka gansu a makabarta kai wani wa'azi kai ka ji mi ya sa ka canza in ka canza daga wannan lokacin to kaga wa'azi wa'azin ya yi ma amfani in ko ba haka ba shirman banza kawai kayo ba wai kai ta nuna mutane shi ne abin ba wani yana jin daɗin irin wannan abu ta tura shi ba daidai ba ne in ba dan awa a ba ba shi da wani amfanin tura su sun riga sun mutu fatar da muke Allah gafarta musu sun haɗu da Allah ta tabaraka ta'ala yanzu matsalan shine mu da muke rayan mu me muka yi dan kafin mu je wurin da suka je shine babban magana in an awasu da wannan to wa'azin da kai yi amfani in ko ba a wasu ba to kai aikin banza ƙarshen ta ma abin sai dai dawo kanka na gaskiya ne malabukar wannan magana haka take haka yake shi ne abin to ya gan shi ya ji ya gani la hawla wala quwwata illa billah haka yake kuma kuma mun karanta din mai mararan wata kirara cewa ai wani malami ya ce mamu yace wanda ya mutu ba shi ne fa abin tausayi ba kai da ka kirayen ko ke da ki kiraye ke ce ko kai ne abun tausayi domin masifar da ake tunani guda uku ce shi duk ya hadu da ita kai kuma baka hadu da ko ɗaya ba da ni da kai da ke din ma dukan da kai da kuma mu haɗu da su ba ya ce abu ɗaya shi ne ganin mala'ikan mutuwa sun riga sun haɗu to da ni da kai fa ba da muka yi maganan da wahil maut haka muka lissafo ba cewa ba masifa duk bala'in duniyan nan mutum bai taba ganin shi ba kamar da suka ido hudu da mala'ikan mutuwa to shi ya gan shi abu na biyun shi cikin da wahil shi ne wannan taɓaran da ya yi ɗacin mutuwan to shi wancan ya riga ya ji shi ne tun da mutum yake bai taɓa jin masifa ba kamar yadda aka, aka, nan ya ji wannan ɗacin mutuwan nan bai taɓa jin masifa ba kamar wannan ko wanda aka sauƙaƙa mawa ai a nan ɗin muka karanta cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da annabi adam duka sun nemi su ga mala'ikan mutuwan ko a ɗan nuna masu yadda ake yi annabi adam shi aka fara mawa ya ce mai ba za ka iya ba ya ce a ah, insha Allah a nuna man ya ce abin ba daɗi ya ce shi yana so ya gani da ya sifan ya yi fito da sifar shi da suka haɗu ya ido hudu da shi da ya ile sai da ya wajen sati guda sannan ya warwado ya ce to kaga wannan sifan ku ne annabawa muke zomawa a haka ba sauran mutane ba shi annabi ibrahim da ya faɗi ya ce a nuna mai ya ce ba za ka iya ba ya ce zan iya ya ce abun ba mu da daɗin gani in aka gan mu ya ce yana so ya gani sai ce to ɗan kau da kanka da ya kau da kai ya juya ya canza halittar nan da ya fito da wani irin hayaƙi da wani abu da ya gani da wani irin shi ma da ya wuntsule shi ba faɗi ko kwana nawa ya ba ila ma sha Allah sannan ya taso da ya taso ya ce kai haka abin yake ya ce ku annabawa kenan aka yi ma haka sai ce to wallahi wannan ko shi kadai ne aka ce ya isa azabar da za a yi ma mutum ta kabari da haduwa da Allah wallahi ta isa wannan ganin naka kawai aka ce tsaya yanan shine azaba wallahi ta isa mai hankali bai kamata yi wasa da wannan ba wannan kawai da naji in ita kadai ce aka ce azabar da za a yi ma mutum ta ishe shi to ku auna wanda haka su sun ga biyun nan na farko ya ga mala'ikan mutuwan nan na biyu ya ɗanɗana mutuwan sai na uku makoma dama da cikin dawahil wahil ɗin wanda ya faɗi mana lokacin da za ka mutu abu na farko ka ga mala'ikan mutuwan shine bala'in farko bala'i na biyu ba za a cire mare ba sai kaga inda za a yau ko kana cikin wanda za a yi maraba da su ko kana cikin wanda yau sun shiga wahala tun daga farko kuma ba yadda za a yi ka canza kafin a cire mare sai kaga wannan to shi wanda ya mutu ya riga ya gani idan yana cikin alheri ya gani in bai cikin alheri ya gani ashe aiki yana kan mu yanzu mu da mu ga waɗannan ukun ba duk shi ya ga ukun kuma su ne da wahil maut shi ne masifar da tun da mutum yake a rayuwar shi bai taba ganin su ba akwai saura biyu na biyun lokacin mutuwa wanda in ka ga dama kana iya haɗa a can ko kuma matsayinsu daban shine lokacin da mutum zai mutu zai tuno cewa duk abin da ya mallaka yau zai bar shi zai ban ma wasu kuma sannan yau za a tambaye kuma inda ya samu kaji ka tara kaya za ka tafi ka ban ma wasu sannan kuma za ka je kai bayanin yadda ka samu da yadda ka kashe to shi ne sai ka hada can ko ku hada can in kuna so in ma ba ku so ku yas amma kuma za a gani labudda ko ana so shi ina am bayyana wallahi wannan abin sai sun zo ya dan fito to mun koma wa'azi kuma addu'a muke yi ko فالواجب على كل مسلم ومسلمه dole ne wajibi ne a kan kowane musulmi namiji ne da mace an yadruka ahammiyata hadha al al-jalil wato mutum ya gane mahimmancin wannan al'amari da muke magana mai girma wa an ya'lama anna ad-du'a haqqun lillah mutum ya san cewa addu'a hakkin Allah ne azza wa jalla wannan khalis tsantsa ba a haɗa shi da kowa la yajuzu an yushraka ma'ahu ghayrahu ka'inan man kana baya halatta a haɗa Allah da wani a wajen addu'a wannan wani ko shi wane ne faqad ajma ahlul ilmi qatibatan ce malaman ilimi sun taru dungurungum gaba ɗayansu anna man sarafa shay'an min ad-du'a ila ghairi wanda di wani aiki na addu'a ya juyar da shi zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala faqad waqa'a shirkil akbar wato ya fada cikin shirka babba alladhi la yughfaru wal iyadu billah wanda ba a gafarta mu mutum in yayi shi musamman ya mutu yana yi ba za a gafarta mai ba Allah ka tsare mu wa tabayyana min hadha daga wannan ne zamu gano anna man sarafa shay'an a'a anna al ikhlasa lillahi ta'ala wa sihhat al i'tiqadi ai wannan wato shi wato fata bayyana min hadha anna al ikhlasa lillahi ta'ala wato yin ikhlasi tsantsa wato ana yin shi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kawai Allah kada ake mawa wasihatul itiqadi da kuma ingancin wato ya zama kuduri wato kudurin sa ya zama mai kyau lahu atharuhul khalis fi istijabati du'a sannan wannan kaman jumla ce abun nan dinsa wasihatul itiqadi lahu atharuhu al khalis fi istijabati du'a sannan kuma ingancin itikadi idan aqidar mutum ta zama mai kyau abin da ya kudurta ta zama ingantatta mai kyau lahu atharuhu al-khalis fi istijabati du'a na'am al-khas eh, yau ba khalis ba khas wato yana da amfaninsa na musamman wajen karban addu'a idan mutum ya zama itikadin sa ya yarda ya gamsu da Allah to wannan yana da tasiri mai na musamman wajen a karbi addu'an mutum qala shaykhul islam ijabatu du'a ay rahimahullahu bai mai mai addu'a ba ko qala shaykhul islam rahimahullahu ta'ala yace ijabatu du'a takunu an sihatil itiqadi wato ana karban addu'an mutum ne idan kudirinsa ya zama mai kyau ingantacce ne amma kana yi kana shakka ko kana tunanin wani wa kamali ta'ati da kuma kamalan da'a ya zama biyayya ga Allah li'annahu aqaba ayatul du'a bi qawlihi domin lokacin da aka yi maganar addu'a a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai aka biyo baya aka ce fal yastajibu li wal yu'minu bi dan haka su ansa kira na sannan kuma su imani da ni kaga kenan dole sai ya zama itikadi yayi kyau sannan sai an sha addu'a ya fito ko dan haka wanda nan tun ba ba samu wannan ba tun farko abu bai yi ba abu na biyu an yabda bihamdillah lokacin da mutum zai yi addu'a ku ji wannan ku daure ku gane ya jama'a dan da yawa mutane za a faɗi wata addu'a sai mutum ya ce shi yayi ta yi amma shiru to kai yadda aka ce ka bi tsarin da aka ce ka bi ka'idojin da aka ce dole ne sai an bi ka'ida an bi abin da aka ce a yi abu na biyu bayan wancan ikhlasi saboda haka wannan za a iya riƙewa na farko shi shine ikhlasi zama tsantsa saboda Allah na biyu fa an yabda bi hamdillah lokacin da mutum zai yi kowace addu'a ce ya fara da gode ma Allah tabaraka ta'ala to mutum in ma baka san yadda zaka ba sai karanta Fatiha ba gaba daya a'a shikenan ka rasa yadda za ka yi ka gaggano ka ce kai abin da za a yi kawai ni ba wani abu bari in fara da abin nan ba ku duba ko karatun nan sai da muka karanta can ya ce yana daga cikin abin da ake so lokacin da mutum ko karatu zai yi abin nan ba za a yi abin nan mutum ya fara da alhamdulillah ya gode ma Allah tabaraka ta'ala to lokacin da kika zo addu'a in kin san wasu kalmomi na jinjina ma Allah daban ki in kin ga sun gagare ki kawai karanta Fatiha shikenan gaba ɗaya mutum ya karance ta farko kafin ya ce komi to shikenan ya alaihi sai kuma a koma a ƙara yabon Allah tabaraka wa ta'ala kin ga ba sai ki dawo kawai ki take cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ki faɗi wannan ko kuma wannan wajen da aka yi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa antal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko kuma in kin kasa ba sai ki alhamdulillah ba kuma ki karanta qul huwallahu gaba daya ba shikenan ma mutun ya huta mun dan barno haka bai fi sauki ba in ka juya to kaga ba zai yiwu ba shikenan sai ka ce to kaga abin da za a yi bari kawai inda abun nan suke yanzu dai bari in dauko fatiha in karance ta bari in ɗauko ƙul huwallahu in karanta in yi tawassuli da su in yi salatin annabi daga nan roƙi abin da kake so ka abin da ake nema cikin abin da ake so dan ya danganta kowa ga irinsa wani lokaci wani ya riga ya tsufa ba shi wani abu yanzu kamar an ce ya hau dutse ne kuma an rufe mai ido kaga aiki ne jajawur amma wanda suke da sauran abin nan ɗinsu matasa sukan wannan duk za su iya bi anan nan muka yi magana cewa idan ka tashi kana yaben nan kana abin nan ɗinsu Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli shay'in qadir ko kuma la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wala haula wala quwwata illa billa. aka ce ba wanda ya taɓa roƙon Allah da waɗannan ya faɗi waɗannan kalmomin sannan roƙi Allah kuma bai samu ba kaga can kalmomi biyar ne nan kuma na baya kalmomi shida so in ka faɗe su ka faɗi abin nan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da haka yayi da ya magana cewa Allah yana magana Allah tabaraka yace Allah kada kai ne shine idan ne rashin lafiya shi yake warkar in nayi kaza shi yake man kaza shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni shi yake man in nayi rashin lafiya duka ya kawo wannan to sai aka dunkule ma nan cikin sauki Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli shay'in qadir shikenan kace subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kayi abinda zai bude hanyar da zaka abun nan su wani wurin da aka ce lahu maqalidus samawati wal ard ai sai aka ce maqalid din da aka zo to ka rika yin waɗannan kaman ka zo da su ne maqalid din ka ce subhanallahi subhanallahi al-ali azim subhanallahi kana faɗin waɗannan kana ambaton su to kaman kana kaman mabudan kenan kana amfani da su wajen buɗe abin da kake so ka buɗe to bayan nan summa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtumu bidhalika sannan kuma in ka gama addu'an ka cusa abin da zaka faɗi sai ka ƙara yin wannan ƙara maimaitawa ƙara yin tasbihi ka fara gode ma Allah ka ƙara gode ma wannan ba Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ko hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum da wannan da muka faɗi yanzu da wancan su ne fa wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya yi addu'a da su ya ce wannan ya roki Allah da sunan shi wanda ya fi girma wanda duk wanda ya roki Allah da wannan ya cancanci a bashi ya samu saboda haka wannan idan mutum ya ɗauki wannan tsarin to yayi fa min adabi fi khitab al uzama ai mutane sun sani yana daga cikin ladabi in ana magana gaban manya ana so a je yanzu dan Borno da zai shiga nan gidan aka ce shehu ya zo sai ka je kawai ka faɗa haka nan ka ce kabin nan ba ba sai ka yi yare ba kai fadanci eh sai ka zo ka sunkuya ka yi ta ehe kai ta faɗi ko ehe eh. eh don a zauna lafiya ko to bai kai waye kai ka baka nemi zaman lafiya ba tunda ka je ehe eh. jan ka kai da ƙari so kake ka an so ehe eh. to to in ka je wurin ai yace yana daga cikin ladabin da ake yin an je gaban manya an yuqaddama lahumus sana aje a gabatar masu da yabo wal mada'ihi da abubuwan jinjina masa da yabo su alihim kafin a roƙe su wani yabo kana zuwa ne ka ce shehu ai sai Allah ya ƙara wa daraja baban kuma Allah ji kai shi ai dama ko gidan ku kun gaji kirki kun gaji abin arziki tuntuni can baban haka yake na can wancan na da ehe ehe don kaji ko haka za ka faɗi ma wannan man kaje eh to ma wanka ma shi ma yanzu ka ji ko to wani me sa ka ka nemi hannu ku gaisa ne baka zauna ba ko to to wani ni ma an gaya ma nawa ni amma zan guntule kan wani mai kuɗi ne a wata jiha sai ya ce zai je gaida wani mai kuɗi kuma a wata jihar da suka je gaban mai kuɗin shi ya fara shiga ya bai yaran shi a waje na da suka je kawai ya shiga ya je gaban mai kuɗin nan suka je suka ga abin nan ba, ya je ya durƙa sai aka shikara yana shi mai kuɗin babban yana zanna akan kujera su kuma dukan suna zaune a ƙasa har da mai gidansu sai aka kira su aka ce su zo su ma sun samu dama tun da mai gidansu na ciki su ma su shigo su gaida ya ce shi da yara ne suna waje aka ce su ya ce kai kuje ku ce masu zo su gaida sun san shi fa mai kuɗi ne sosai shi wanda ya zo da su amma da suka zo suka tadda shi a ƙasa yadda ya zo yauna ga wannan suka ce tab ai tunda muka tarar da alhaji haka mu kan ai sai dai mu tsayuwar wata to wallahi tunda dai tunda in an zo nan haka ake mu sai dai tsayuwar wata sau da haka kawai sai guda ya tashi kawai daga kawawun shi ya tsayuwar wata kawai alhaji ya kalla ya ce wuya ya ce to dama gefen shi kawai ya tara dame ya ce kawai ɗebo basu yawwa ce ɗebo basu wanda ya ce zai tsayuwar wata tsayuwar wata ya dan barno ya ce ai mu nan sai dai mai tsayuwar wata ka san tsayuwar wata dai ko to shine nake gaya maka ai wai dan ka ji amma da suka yi tsayuwar wata ba a ba su ba su ina ruwan su na nan ne zaka yi masu wa'azi kai ma gashi ka ce a can da aka tafke ka can kayi wa'azi <laughs> inda ka riga ka je can ba sai dai ka fito ka istighfari ba in ka ma gane to in ba neman su ka suka yi ba kakkaje to in kana so ka zauna lafiya in ko sun neme ka ne ya zama dole kaga kenan, kana zuwa ma kai wani zaman wani zai zo tittika ba duka ya ce dan gaban nan haka ake zana sosai haka ake zama ya tittika ba dundu ko kuma ya ce kai dan tawaye ne aha ha ina gama a nan garin an naɗa wani mukami aka bashi sai yan uwan shi aka ce su je su ma su yi baya. da wani ya je bai zauna da kyau ba da dogarin ne ya samu ya lafta mai bulala ya ce wato kai kana daga cikin wanda za su yi ba su goyi bayan abin da aka yi ba kenan kai kai kai wato dan tawaye ne shi ne ya tsutsula mai bulala sai da ya zannar da shi dan kwabat ya ce ka dole yanzu sai ka zauna gaban shi sosai shine yanzu abun nan ta to nan yanzu duk dan ku gane ne yace to in ɗan adam ana mai haka ana ba da misali ne walillahi almathalul a'la Allah shine dai misali wanda yake maɗaukaki. fa huwa ta'ala aula bi hadha almaqsad to kuwa Allah shi fi cancanta in dai dan adam in ka je wurin shi kana bukatan sai kai jinjina kai wani abu to Allah shi fi cancanta a mai wannan wannan nufi wa qad jaa hadha fi thanaya kitabillahi alhakim kuma wannan ladabin ma ai ya zo. a tsakiyar littafin Allah da aka yi bayani a cikin abubuwan da ake kawowa zahirun fi ghayati tuhuri wanda ya fito a fili a bayyana sosai wal bayan da kuma bayani fi suratul fatiha a cikin suratul fatiha to wai yasa na ce maka iya wancan ma sai kawai ka yi ta ka huta a cikin suratul fatiha duk an yi wannan bayanin haisu tataha azza sha'nuhu bil hamdi wa thana'i alai domin Allah tabaraka wa ta'ala da ya buɗe fatihan shi yasa ake ce mata ummul kitab sab'am ne min al-mathani wal qur'an ita ce ake yawan maimaita ta ba surar da ake yawan maimaita ta kullum a duniyar musuluncin nan kamar suratul fatiha ita ce wadda in kowa ya yi sallah bai karanta ta ba da gangan sallar nan tashi ba ta yi ba ita ce wadda idan mutum bai iya ta da gangan ba ya ƙi yinta ya ƙi koyanta da gangan bai iya ta ba ba radda zai yi sallah sallar nan ta yi amma kaga sauran surori ko ayoyin su ya gutsuro ya ɗora ba ta yi ba to amma wannan dole sai ka koye ta to saboda haka tana da mahimmanci gayatu ahammiya saboda me dan a nuna mahimmancin ta da ita Allah ya bude maganarsa littafinsa da aka ce suratul fatiha ita ce namba ta farko sai sai bude ta da alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai da ya hamdu ya yabi kansu ya jinjina tukunna sannan daga ba tun da ko haka ne a ya kamata sun ya san lalle in zai addu'a ya kamata ya fara yin wani abu mai kama da wannan irshadan ne wannan an yi ne dan wa taliman lana dan anna ana shiryar da mu ne ana karantar da mu fi taqdimil hamdi wa sanaya alaihi ta'ala qabla du'a'i ana nuna mana kenan idan zamu roki Allah mu gode masa sannan mu yabe shi kafin mu roƙe shi komi wajen addu'a wannan sharadi ne وجاء في السنة المطهرة ما يؤكد أهمية هذا الأمر كذلك هكذا أتكين سنة ما يسألك سنة مزون الله عليه أبدال الصلاة والتسليم يازو شما ما يؤكد أهمية هذا الأمر كذلك أبن دكي نونا يكي كرفة مهمنش وانا أبن فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ya annabi ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi falam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma annabi salati ba a lokacin yana ta addu'a amma fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ajjala hadha ya ce wannan ya yi gaugawa bai bi tsari ba thumma da'ahu kun annabi bai ganin abun da ba daidai bai ƙyale. thumma da'ahu fa lahu sai annabi ya kira shi ya ce masa wale ghairihi da wani sama wanda suke wurin yanzu a karantar da kowa ta dalilin wancan sai ce idza salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih idan ɗayan ku zai yi addu'a nan ba salla za a ce ba idan ɗayan ku zai yi addu'a falyabda bi tahmidi rabbih wa thanaya alaihi sai ya fara da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya gode ma ubangijinsa wasana'i alaihi ya yabe shi ya jinjina masa da kalmomi na yabo wal yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u lima bima sha'a sannan daga nan ya roki duk abin da yake so an gama wani wurin har cewa idan kai haka nan kaga idan ka ɗauki kai wannan godiya kai yabo sannan kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai kuma ka sakata ka addu'a to waɗancan za a karɓa to ba a ɓarewa a jefar da taka saboda haka taka ta shiga cikin abin nan kawai sai kamar an sa ne an sa ta a tsakiya an yi silin kawai sai za su tafi gaba ɗaya to ballantana kuma in ka zo za mu gan su ga sunan za mu ga tsarin yadda za a yi balle in ka ga dama ka ɗauki waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan tsarin guda uku ai mun karanta littafi da ya bayani akan su ina da lokacin da karanta wancan wannan ba. Eh, menene ma tambihul mu'minul awwa ko bi fada'ili la ilaha illa Allah? a ciki an yi wannan bayani lidha ay haythu ay fa qawluhu ajjala hadha haythu qaddama wasilata qabla ghaya wato yayi gabatar da shi abin da yake nema kafin yayi abin da yake wanda ya kamata wa huwa du'a shine ya gabatar da yayi addu'a shi kafin yayi wancan abin da ya kamata وهذا من الاستئجال الذي لا يستحب في هذا المقام الكريم wannan yana daga cikin gaugawar da ba a so a irin wannan wurin kada mutum ya gaugawa lidha yanbaghi lil abdi an yatakhayyara li du'aihi wa thanaya ala rabbih azza wa jalla ahsana al alfazi shi yasa yace ana so bawa an yatakhayyara ana so ya zaba dan wajen addu'a ka saba da ka rike wani abu da kake jinjina ma Allah da shi ala rabbihi wa thanaya ala rabbihi azza wa jalla ahsanul alfazi mutum ya samu lafuzza masu kyau to ba kai zaka kirkiro su ba an riga an gama yi su kawai zaba zaka yi kawai cikin wanda aka gaya ma zaka dauka kuma zaka ji su anan za a yi maganar su a ciki su lafuzzan masu kyau da ake so ka faɗi. wa ambaluha wanda suka fi daraja suka fi kyau wa azamuha suka fi girma li'annahu yukhatibu malikal muluki rabbil alamin domin mutum fa yana magana ne da sarkin sarakuna ubangijin talikai gaba daya haka ya kamata mutum ya samu abun nan yanzu mutum in zai tafi can wajen su zai magana in bai iya magana ba sai an rubuta mai ya kwafa ya koya ya je san yanda in ya je zai protocols masu suke ko wai yi ba ya iya iya protocols ya tsaya gaban su in ba ka bai kasa ya zo ta kame kame saboda haka sai ya koya a sashe ta hadda ya ta hadda koya mai a ce yiwa wane ne wani a wannan sandai to waɗannan duka ga su nan a yanzu ne suke wurin wata rana mamaki za a sha Wadallaci السنة كما تقدم على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال sannan kuma sunna ita ma ta riga ta gabata ta nuna mana mahimmancin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin addu'a li'annaha aqrabu li husulil ijaba domin wannan shine yafi kusa in mutun yayi a karba بل وأكدت على أن تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يهجب دعاؤه kai sun ma bayani sun ƙarfafa bayani cewa duk wanda ya addu'a ya roƙi wani abu wurin Allah amma bai yi salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ana tare wannan addu'an ba ta isa inda ake so mun karanta cikin jilawul afham ma cewa kullu du'a'in mahjubun duk wata addu'a da aka yi to an sa mata shamaki ba ta isa inda ake so hatta yi yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam har sai an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan ga bayanan shi nan duka a ƙasa wanda yake so ya koma cikin littattafan da aka yi magana saboda haka wannan shi ne. ya fito ko saboda haka kenan kaga to yanzu wanda yake adda bai salati ashe kaga ya adda tana nan tsaye bisa kai shi bata je ko ina ba dama to yaushe zaka yi tunani a karba ka bar sharadin kowa duk addu'ar da kai ba salatin annabi a ciki to an sa mata shamaki ba ta tsallaka inda ake zuwa karba aka daga nan za a gano me yasa ba a karba addu'a saboda ba bi tsari ba ya fito ko wa hadha al-atharu jaa an ali bin ali radiyallahu anhu wannan hadisin ya zo ne daga Aliyu Allah ya kara masa yarda wa huwa fi al marfu saboda haka yana da hukuncin jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anna mithlahu domin irin wannan maganan la yuqalu min qibalir ra'ayi ba zai yiwu a faɗe ta kawai da ra'ayin mutum ya faɗi wannan maganan ba la'annahu min umuril ghaibi domin wannan yana daga cikin al'amuran gaibi allati la tudraku illa bi dalilin shar'iyyin wanda ba a iya riskar su a gano sai da dalili na shari'a wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam du'a ila ha thalathu sai mutum ya rike wannan kowanne ɗaya in kaga dama in kaga dama ka san su duka in kika ga dama ki san su duka ki rike duka ki rika canzawa in kika ga dama ki dauki guda ɗaya kawai ki tayi shikenan huwa dai da nuki dai da ɗinka ya zama abin da kake ko da yaushe shine ba laifi in ba za ka iya rikewa duka ba kowa ya in an faɗi ɗaya cikin nan ya ɗauki wanda ya ji zai iya ya rike ya zama haka kake yi ko haka kike yi wajen tsarin addu'a ki ki tai ko yaushe in ma za ki koya ma 'ya'yanki in ke mace ce koya masu guda ɗaya ciki in sun je karatu sun ga sauran wata ran in an iya ɗaya shikenan ba dole sai ka yi duka ba amma ban da matasa ina matasa ku iya duka sai kun iya duka ku saboda kada wata rana ku je wani ya faɗi ɗayan kun mance sauran ku ta gardama da ana rigima yanzu yayin gardama ake la so gaje saboda haka wannan ihdahuma na farko an yi salla ala nabi an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a wa ba'da hamdillahi ta'ala shine na farko kenan idan mutum ya ga dama sai ya zo bayan ka ce alhamdulillah ka yi yabo na Allah tabaraka wa ta'ala sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kai addu'a shikenan daga nan sai kai ta addu'a ka kai ta addu'a ka kai ta addu'a ka in ka gama shikenan wannan shine mataki na daya ya fito ko an gode ma Allah an jinjina ma Allah an yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya roƙi abin da yake so ya fito ko wasaniya na biyu an yi salli alaihi wato bayan hamdi kenan don kowane da akwai hamda ciki bayan an jinjina ma Allah an yabi Allah an yabi Allah an yabi Allah sai mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam awwalar du'a a farkon addu'an da zai yi farko sadda zai yi kenan kaga daga nan sai addu'an ko wa awsatuhu a tsakiya kuma sai ya ƙara yin salatin ya ƙara yaban Allah ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati nawa kenan biyu ko sannan kuma a ƙarshe ma bayan ya roƙi ya faɗi abin da zai faɗi a ƙarshe kuma ya ƙara yaban Allah ya ƙara salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam so nawa kenan so uku kenan kenan ka yi addu'an ai zai ka ƙara ka yi addu'an ka tashi ka gode ma Allah ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai sai ka faɗi buƙatarka sai ka faɗi buƙatarka ai daga nan zaka ƙara ƙaro sai kuma ka ƙara yin yabon nan sai ka ƙara salati sai ka ƙara yin wata addu'an kana so kana so kana so ka ƙaro dai Allah ko ka maimaita wannan abin da ka faɗi a cikin can wurin shikenan sai ka tafi sai ka tafi kuma sai ka ƙara yin yabo ga Allah ka ƙara salati ga manzon Allah so uku kenan ko shikenan haka ake wannan shi kuma ya fito wa thalitha na uku shine an yusalli alaihi fi awwalihi mutun yayi salati ga yayyaban kullum fa ina nuna sai an wannan godewan tana nan ita ce ginshiki na farko sai salatin dan yanzu ana magana kan salatin ne shi yasa ba sai an ta maimaito wancan mama kun ga yayi shi a farko ko shi yasa ya ce wa ba'dal hamdi kun gane anan ba na farko an salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabala du'ai wa ba'da hamdillahi ta'ala ko to duka wannan yana maimaituwa to shikenan a na uku na ƙarshe shine an salli alaihi fi awwalihi bayan mutum yayi hamdi yayi yabo sai ya ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka nan sai ya faɗi addu'a shi ya faɗi abin da yake so ya faɗi abin da ake so wa akhiruhu sai ya kulle kuma na ƙarshe da wannan wa yaj'alu hajatahu mutawassitatan bainahuma kenan sai ya sa bukatar shi a tsakiyar su kenan kaga tana tsakiya kenan ya fito hali nawa hali uku dan Borno tashi ka maimaita mana su kana zannan ka a ka dago nike nufi maimaita na farko na yanzu eh kai karatu zaka addu'a daya addu'a biyu uku an gama me <laughs> dan murna namu kenan eh dai kai dai karatu kai karatu a gida ɗan murni ba ka riƙe ba ka je gida ka kara maimaitawa ba kana iya ganin abin ba to ka je gida ka maimaita gobin Allah ya kai mu ka dawo sai kai mun bayani sosai tunda yanzu aka yi azan kai ka daure ne yanzu da mata da dawa sai ai mal ai yanzu muka ji ai mun ma riga muka yi nazarin mu ma ki fadi kenan kaga a bari sai an je an yi nazarin yanzu a je a dawo in naga dama gobe ku za ku sha mamaki aha wani menene in naga dama kafin a fara karatun nan yanzu zallaka in je ta yin ce ga ya wani yadda za a yi aha amma na ma ba da sata ansa eh in tsallaka bari ku gani gwari bari ku gani Allah ya kai mu goben ku gani ku ga yadda zan yi ai so muke mu karatun a aikace dai a gane aka gobe in Allah yadda ha ku shirya kawai dan zan zo zaka zo da wuri dan barno to wani malamai bayan an gama ma karatu yanzu ya kaje ka ba mutane wahala <laughs> to ga babban malamin ka nan ba shi ke rika kowa zuwa ba kai ka zo ka je ka tafi shi ka shige cikin bota kayan dabai da nan a ta dauko a gaya wa sauran ba ga babu malamin ka idan zaka je kana neme ne kai da kama ɗau karatu ba baka kyauta to ka je yadda za a yi wala yakhfa ba abu bane wanda zai boyu annal abda yanalul jaza al awfa fi salati alaihi bawa yana samu haka baiwa ma tana samun sakamako cikakke idan an yi ma annabi salati ai kaga wannan kadai ba karamin abu bane dalla zalika dalla ala zalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam saboda annabi maganar shi ta ce man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi duk wanda yayi man salati daga cikin al'ummata salatin da yake tsantsa daga zuciyarsa yayi sallallahu alaihi biha ashara salawatin shi ma Allah zai mai salati goma ta dalilin wannan wa rafa'ahu biha ashara darajatin sannan Allah zai daga shi matsayi goma ku duba kuma darajar na aka ce kowace daraja in aka ce Allah zai daga ka da daraja guda daya to kowanne daraja daya kamar tsakanin sama da ƙasa wa kataba lahu biha ashara hasadatin sannan za a rubuta mai lada goma ta dalilin wannan kowace lada guda ɗaya ko tafi duniya da abin da ke cikinta to ko baka samu komai ba dan kai adda kai waɗannan ayyukan ka samu waɗannan to me kake nema ma wa maha anhu ashara sayyi'atin sannan kuma za a kankare mu manzon Allah sallallahu alaihi za a kankare ma ta dalilin salatin nan da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kankare ma miyagun ayyuka su kuma guda goma ya fito ko wa salatu fil lughati hiya du'a in an ce salati a lugha kamar yadda muka ce can wancan shine addu'a fa idza taqaddamat amama du'a shi wannan salatin nan in aka gabatar da shi ita wannan addu'a aka gabatar da ita shine nan aka ce aka gabatar da ita kafin addu'a sarat kal muftahi lahu sai ta zama kamar ita ce makulli saboda haka in kai ma annabi salatin nan kamar kai masa addu'a ne Allah ya kara mai kaza Allah ya mai kaza wa kadhalika husulul ijabati lidda'i haka nan yake sa a anshi addu'a wanda yayi dan haka kamar makulli ne li'annahu da'a bil ghaibi mustajabun kama fi sahih domin yayi yayi addu'a ya roki abu ne da bil ghaibi mustajabun kama fi sahih yayi addu'a ne da abun da yake boye kuma ana karban wannan da haka ana karba ba ganka ba kai abun da boye ka kai salati ka abun da dinka da haka shikenan mustajabun wannan kam abun nan ne in kuma kai abun nan ka roka ma wani addu'an da ai yanzu da kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaban shi bane kai salatin kai salati kai abun nan din sa to kuma duk wanda ka roƙa ma addu'a ba a gaban idan shi ba yana bayan idan shi kai kai mai to wannan addu'an karɓar ce saboda kan kai ma annabi wannan kaman kayi abin da yake to sai a karɓa da naka tunda ba gaban shi kake ba yanzu sallallahu alaihi wasallam mustajabun ne addu'a ce karɓaɓɓa kama fi sahih wanda abin nan ba tunda yayi daga cikin addu'o'in da ake karɓa ana cewa du'aul mu'mini li akhihi fil ghaib in ka roƙa ma wani dan uwanka addu'a ba a gaban idon shi ba to karɓar ce addu'a to yanzu kai ka kai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda haka shi yasa zai karɓar ba. ya fito ko wannan su ne na na biyu to na uku ba zai shiga ba yau sai gobe in qaddara Allahu min baqa na uku kenan yanzu sai na uku insha Allah ta'ala gobe an yi biyu aiki ne jajawur na